hadafinsu a da ba sun zauna kuma maganar ta fito da wane da wane da wane da wane da wane su biyar ya za a yi da abdul jabbar su biyar mm. ba abinda da za mu yi illa mu san diyar za mu tunzura gwamnati ta rufe kansa ita kaɗai za ta iya mana maganinsa na'am wane ya faɗi wannan wane ya ce gwamnati ba za ta afka mai ba sai mun tanzira jama'ar gari sharaɗin gwamnati siyasa ce in ta ga jama'a sun tunzura don neman ƙuri'a su yanzu za ta afka masa mu tanzira jama'a mu sace bakin jini to wannan shi zai taimaki gwamnati ta faɗa wane kuma ya ce ai duk irin abin da za a yi doguwar hanya ce kawai ai masa yankan allah shine dai guba kenan a san duk yadda za a yi kawai a ji shuru in ji wani to abin mamakin duka dai ra'ayyukan nasu e sai suka manci akwai wallahu min wa Ko wanne ga dabara sai faki sadda labari ya zo min sai na ce ni kuma na fake ga ubangiji don haka su da dabarunsu ni da ubangiji a buga magani. to bayan bayan jan kunne da irin masoyan da Allah yake barkowa a cikin tafiyar na bayyana da na ɓoye da su ba su san su ba suka fara jin maganganun da sun san ba ƙarya ba ne La ilaha illallah Abdul Jabbar waliyullah Dan Nasiru Kabara sun yi mishi sharri ne. La ilaha illallah Abdul Jabbar waliyullah Sun kula baban shari a kan Shehu Abdul Jabbar. La ilaha illallah Abdul Jabbar waliyullah Dan Shehu Kabara babban waliyin Allah ne. La ilaha Abdul Jabbar waliyullah. Wai ya zagi annabi amma fa ba su da hujja. La ilaha illallah Abdul Jabbar waliyullah. Yan yanke karatun Abdul Jabbar suka yi. La ilaha illallah Abdul Jabbar waliyullah. Kame shi nan adina da ganduje ka kula. La ilaha illallah Abdul Jabbar waliyullah. Ganduje shi ta ni ne matan shi mata san haka. La ilaha illallah Abdul Jabbar waliyullah. Kame shi nan na limami ne na yamburi. La ilaha illallah Abdul Jabbar waliyullah. Bori fa haramu ne a cikin musulunci mu. La ilaha illallah Abdul Jabbar waliyullah. Dan shehu ka bara babban waliyin Allah ne. La ilaha illallah Abdul Jabbar waliyullah sun kulle masallaci wai domin ya daina sallah la ilaha illallah Abdul Jabbar waliyullah aikin banzan ganduje shaitani ma ba zai yi ba la ilaha illallah Abdul Jabbar waliyullah la ilaha illallah Abdul Jabbar waliyullah la ilaha illallah Abdul Jabbar waliyullah sun kulle shi kurkuku wai domin a daina jin shi la ilaha illallah abdul jabbar waliyullah karatun alkur'ani da sallah yake yi wurin la ilaha illallah abdul jabbar waliyullah dan nasiru kabara sun yi mishi shari ne la ilaha illallah abdul jabbar waliyullah la ilaha illallah illallah Abdul Jabbar waliyullah La ilaha illallah Abdul Jabbar waliyullah Ni ne na kofo ado Allah ya saka muku La ilaha illallah Abdul Jabbar waliyullah Ni ne na kofo ado Allah ya saka muku La ilaha illallah Abdul Jabbar waliyullah La ilaha illallah Abdul Jabbar waliyullah La إله إلا الله Abdul Jabbar Waliyullah Takataccen tarihin Abdul Jabbar Waliyullah La ilaha illallah Abdul Jabbar Waliyullah Wannan shine tarihin Abdul Jabbar Waliyullah La ilaha illallah Abdul Jabbar Waliyullah La ilaha illallah Abdul Jabbar Waliyullah La ilaha illallah Abdul Jabbar Waliyullah waliyullah. La ilaha illallah Abdul Jabbar waliyullah. La ilaha illallah Abdul Jabbar waliyullah.